a kausashe ta furta maganar tana nuna alina da tazbahar hannunta kamar za ta rufe ta da bugu gyaɗa kai alina ta yi ta ma rasa bakin magana kalaman zara sun ba ta mamaki ba ta taɓa tunanin zara za ta furta mata su ba juyawa ta yi da sauri ta nufi kofar fita a daidai lokacin mahabub yana kokarin shigowa ɗakin suka ci karo da alina har har gaishe ta yayi amma ko kallonsa ba ta yi ba haka ya sa shi tsammanin ko wani abu ya faru ne Zara na jin sallamar shi ta sauri ta sanya hannu biyu ta share hawayen da ke akan fuskarta. Komawa ta yi daga kan gefen gadonta ta zauna tana duban shi. Riga da wandon shadda ne a jikinsa, hannun shi rike da kiɗin motar shi. Zara, lafiya kike yi mini kiran talauci? Ina kan hanyar dawowa gida na ga miss ɗinki? Allah da ya sa lafiya. Cikin sanyin murya ta ce da shi, ka zauna Habib mu yi magana. Zama ya yi da ɗan mamaki akan face ɗinsa ya ce, me yasa ki kuka naga idanuwanki sun kumbura wane ne ya taba ki ko ke da anti Alina ne a hanzarce ta girgiza masa kai tana faɗin ba komai bana jin daɗi ne kaina ke ciwo kin sha magani cikin kulawa yake yi mata magana daga masa kai eh, ta yi alamar e ta kara da cewa anti Alina ce ta bani maganin gida kai yayi okay Allah ya sauke sister yanzu dai faɗa min me kike bukata ne kin dai san ban da ko sisi murmushin takaici ta sa murmushin takaici ta sakar masa jin abin da ya ce mahabub ba kuɗi zan roke ka ba taimako nake so ka yi min dan Allah bana son ka tambaye ni dalili kawai kai abin da na ce maka kuma bana son kowa ya sani daga ni sai kai kada ki damu ina jinki a kagare ya furta mata hakan ina son zan siyar da motata ne da wayata saboda ina bukatar kuɗi ko akwai wanda ka sani da zai siya ayo din nan ta jefa masa tambayar tana duban fuskar shi mamaki ne karara akan fuskarsa har sai da ya dan saki baki da ido yana duban ta kafin ya ce ke ko me zai ja ki sayar da motar ki da wayar ki rantsa ido ta danyi hawa yana kokarin cin karfinta ta ce da shi mahabo ba na son tambaya kawai ka taimaka min in za ka yi in kuma ba za ka yi ba to ka tashi ka tafi kawai ka ban wuri shikenan naji nayi shirin amma dai kin san kowa amma dai kin san kowaye zai saye su sai kin faɗa ko amin amma dai kin san kowa zai siye su sai kin faɗi ko ba lallai a samu wanda zai siya da mutunci ba ɗaga masa kai ta yi eh wannan ba damuwa ta bace in dai kuɗin za su kai fomiliyan, ya wadatar ok amma ni shawarar da zan baki me zai hana ki ba da motar da wayar taki jingina idan kika samu halin biyan kuɗin sai ki karɓo kayanki zara kin san babu mai siya miki su idan kika rasa na hannunki kuma ni ba zan jure ara miki motata ba ya faɗa yana ya mutsa fuska harara ta watsa masa da rinannin idanuwanta kai fa banza ne wallahi ni ina ruwa na da motarka ko da zan rasa abin hawa mahabub ba zan taɓa aran kayanka ba murmushi ya ɗan sake tare da miƙewa ya ce to anti zara ni zan tafi insha Allah zan samu wanda zai siya amma ki sani za mu kasa kuɗin gida uku ki kwashi kaso biyu ni kuma ɗaya tun kan ya ƙara maganar zara ta rarumi filo a guji ta bisa da gudu ya fice daga ɗakin yana tikar dariya muryarta a shaƙe take faɗin wallahi mabub ka fita idona ni ba tsarar wasar ka bace kuɗin nan da gumina na tara su ba da gumin wani ba rai a ɓace take yin maganar bayan ta gama zazzaga masa masifar ta juya ta koma cikin ɗakinta tana faman tallaba cikinta da ke yi mata kukan yunwa safa da marwa da somayi a tsakar ɗakin duk da duk ta gagara da jiran kiran mahabub fatanta Allah ya sa a samu wanda zai sayi motar wuraren karfe 8 na dare kiran Mahabub ya shigo wayarta jiki na rawa ta daga ta kara a kunnanta anan yake sanar da ita cewa abokinsa ya ce yana so har ma sun yi cinikin motar akan miliyan uku da rabi zai saye ta ita kuma wayar zai saye ta dubu ɗari biyar idan ta bari a hakan zuwa gobe da safe zai kai mishi motar da wayar daga nan sai ya tura mishi kuɗin tsabar farin ciki kamar za ta zuba ruwa a kasa da sha duk da ta yi asara ba kaɗan ba saboda an karya kuɗin motar da wayar amma hakan bai dame ta ba burinta ta sauke nauyin da ke a kanta bayan sun gama wayar ta tsugunna ta kai goshi kasa tana godiya ga Allah daga bisani ta miƙe tana tika rawa da gudu ta fito daga ɗaki ta nufi kicin ta ci plate da abinci ta buɗe firij ta ɗauko lemu mai sanyi kafin ta dawo ɗakinta ita kaɗai ta zauna a tsakiyar gado tana ci tana sakin murmushi bakin cikinta ɗaya ta rasa damar da take da ita na zuwa obin na estate tunawa da wannan ya sa ta rushewa da kuka ga abincin ga abinci nan ciki a bakin a bakinta Allah sarki wannan kenan a can ko Jos City dare ya tsala sosai gari ya yi duhu a lokacin da kowane mahaluki yake a makwancinsa domin rantsawa baka jin sautin komai sai na kukan tsuntsaye da na karnukan layi da ke hargowa a hankali take tafiya hannunta rike da turola doguwa ce a halitta siririya ba ta da kiba sai dai tana da hips doguwar jallabiya ce a jikinta ta sanya niqab ta rufe fuskarta abin da zai baka mamaki ita kadai take bin santar babu alamar tsoro a tattare da ita da taimakon straight line take samun damar ganin ko ina har Allah ya nuna mata gidan da take nema katafaren villa ne mai gingime main gate da sassarfa ta nufi gate din tana zuwa gaban shi ta kai hannu ta soma kwankwasa kofar tun tana yi a hankali har ta kai ga tsinto dutse ta ci gaba da bugun kofar da shi kamar za ta balle gate din security officers ɗin da ke tsaron gidan guda biyu ne cikin kakinsu suka fito daga ɗakunansu jiki na rawa suka ƙaraso gaban gate ɗin da alamar mamaki akan fuskokinsu suka haɗa baki wurin furta wane ne ke buga mana kofa a daidai wannan lokacin da fargaba suka furta maganar cikin shashshekar kuka da muryar ta mai tsiwa ta furta binanzir ce kallon juna officers ɗin suka yi ɗaya ya ce wane ne kuma haka mutum ko aljan wa kika zo nema a gidan ko dai kin yi batun hanya ne tamkar za ta fashe da kuka ta ce don allah ku buɗe min gate in shigo ni ce binanzir ɗayar alhaji ubaid ba karamin ɗaure musu kai lamarin yayi ba kasancewar su tsoffin masu gadin gidan sun san wace ce binanzir yarinyar uban gidansu da ta ɓace tsawon shekara goma sha shida kokonto suka so mai hanya ko ita ce ofisa mai gemu ya ce kai da wuya ya zama gaskiya yarinyar da babu tabbacin tana a raye ko ta mutu ɗayan kuma ya ce ai ni ban ma yarda ba gaskiya kusan shekara goma sha shida da batanta sai yau karfe sha biyu na dare za ta dawo anya ko ba tarko ba ne aka ɗana mana mai gemu ya ce amma kuma muryar ta sak kalar ta hajiya laila har tsiwar iri ɗaya da ta yi maganar Jin sun ki buɗe mata kofa ya sa ta rushe musu da kuka mai sautin gaske a faɗace take faɗin wai ba za ku buɗe min gid ba na gaji da tsayuwa wallahi idan ba ku buɗe ba na shigo cikin gidan sai na sa an kore ku yawu suka haɗe a tare mai gemu ya ce ke baiwar Allah ba yadda za a yi mu buɗe miki gate ba tare da mun sanar da masu gidan ba don haka ki kara hakuri mu faɗa musu kafin su yi yunkurin zuwa cikin gidan su sanar musu ba zato ba tsammani suka ji ta bangaje kofar jikin gate ɗin da ke a kulle nan take kofar ta buɗe hankalinsu ba karamin tashi yayi ba a firgice suke dubanta yayin da take shigowa ciki da akwatinta ko kallo ba su ishe ta ba ta sauri ta nufi cikin gidan Kasan motsi suka yi kamar an dasa musu aya tuni zufa ta wanke fuskokinsu mamakinsu ta ya aka yi ta iya bugun kofa da karfi har jamlock mai mai karko ya zame kansa tabbas suna hasashen ba mutum ba ce. aljana ce tuni suka sha jinin jikinsu tana tafiya tana bin ko'ina na gidan da kallo abubuwa da dama sun canza mata ba kamar yadda ta tafi ta bar shi ba a daidai lokacin zainab mai aikin gidan tana a falo hannunta riƙe da flower tana goge tiles ta saba batun yau ta saba tun yau ba idan ba ta son aiki ya yi mata yawa takan fito har tsakar dare tana aikace aikacenta don ta rage wasu ayyukan na safe duk idan ta ji karfi a jikinta tamkar da rana saboda hasken katon kwan da ke a falon ya gaure ko ina hankalin ta kwance ta dukufa tana gudanar da aikinta ba zato ba tsammani ta ji an banko kofar falon a baigice zainab ta ɗago tana kallon matar da ta faɗo cikin falon abu jajan tsabar firgitar da ta yi har ba ta san sa'ad da ta jefar da wafa ɗin hannunta ba tun daga ƙasa har sama take kallonta hankalinta ba karamin tashi yayi ba tsananin tsoro ya kama ta jikinta ya hauyin kirma muryarta na rawa ta furta baiwar Allah wace ce ke ta yaya aka kika shigo gidan nan karfe sha biyu na dare a ruɗe take jefo mata tambayar shekar kukan matar ne ya kara firgitar da ita ta soma ja da baya tana kokarin guduwa cikin gidan don ta faɗa ma hajiya laila abin da ke faruwa sai dai kafin ta juya muryar matar ya ratsa kunnanta cikin harshen larabci take faɗin anti zainab ni ce binanzir ina abba na ina ummina ina mijina da yata a jere ta jefo mata tambayoyin har abada ba za ta taɓa mantawa da muryar nan ba ko da kuwa a mabarki ne ta ji ta tabbas za ta shaida mamallakiyarta a hargitsi ta juya tana dubanta a hankali binanzir ta ɗaura ziraren yatsun hannunta farare tas ta riko kasan nikaf ɗin fuskarta ta ɗage shi sama sabar kiɗima da ganin fuskar da ta yi kimanin shekaru sha shida ba ta yi tozali da ita bane ya sa jikinta ya hau kyarma tsantsar mamaki da al'ajabi ne akan fuskarta ta zazzare idanta akan kyakkyawar fuskar binanzir sam ta kasa yarda da abin da idanuwanta ke nuna mata kani take yi tamkar mabarki take yi ta yi wani irin haske kamar ka taɓa ta jini ya ɗigo fuskar ta sharkaf take da hawaye ta ko ta ina ga zufa da ke tsatsafo mata sun babu kwanciyar hankali a tattare da ita tsantsar tashin hankali ne akan fuskar Zainab muryar ta a dabarbarce ta furta binanzir da gaske ke ce ko dai idanuwa na ne suke gane min ba daidai ba da karfi ta furta ni ce anti Zainab ki amsa min tambayoyin da na yi miki tana faɗin haka nan take ta yanki jiki ta faɗi a kasa a sume akwatin hannunta ya kife saman fulo juyawa zainab ta yi da gudun gaske ta nufi ɗakin hajiya laila hada yin tuntuɓe tsabar sauri tun kafin ta ƙarasa ta soma kwala mata kira na fitar hayyaci tamkar ta zai ɓalle waje hajiya laila hajiya laila kai tsaye kiran ya daki dodon kunnuwansu daga ita har alhaji ubaid da ke kwance saman katafaren gadonsu a firgice suka farka lokaci ɗaya suka miƙe zaune suna ambatan sunan zainab doguwar jallabiya ce a jikin alhaji ubaid wuyan rigarsa ya karkace hajiya laila kuwa rigar bacci ce a jikinta da sauri alhaji ubaid ya kunna bedsheet lab ɗin ɗakin san babu kwanciyar hankali a tattare da su duk sun ƙura ido suna jiran ganin ta inda zainab za ta bullo kamar daga sama suka ji ta banko ɗakin tana faman yin haƙi ta mamaki akan fuskar laila ta ce zainab baki da hankali ne ko kin makance ne ta za ki faɗo mana ɗaki a irin wannan lokacin ba tare da kin nemi izinin shigowa ciki ba kafin zainab ta bata amsa alhaji ubaid ya katse mata hanzarinta da cewa zainab lafiya kike kwala mana kira ko wani abu ne ya faru cikin rawar murya ta furta don allah ku yi hakuri ku yafe ni bana a cikin kwanciyar hankali ne shi yasa na faɗo muku ɗaki ba sallama na san bai dace ba dogon tsaki lele ta ja ba dogon bayani na tambaya ki min ba ki faɗa min uban me ya kawo ki ɗakin mu bata kai ga karasa maganar ba Alhaji ya yi saurin katse ta da cewa ya isa haka haba kin cika faɗa kin ki bari ta yi mana bayani dangane da abin da yake faruwa Tsoke fuska Laila ta yi cikin sanyin murya Zainab ta ce da dama Binanzir ce ta dawo kallon juna Alhaji Ubaid da Laila suka yi lokaci ɗaya, kafin suka dawo da dubansu ga Zainab har suna haɗa baki wurin tambayar wace ce Binanzir tsabar rudanin da suka shiga zainab ta ce finanzir kanwar dr shiram yar wurinku ita ce ta dawo yanzu haka tana cikin falo ta yanki jiki ta faɗi a girgiza kai laila ta yi haɗi da cewa baki da hankali zainab dama na fara zargin kin fara shan kwaya idan ba haka ba ta yaya binanzir za ta gudu da kafafuwanta sannan kuma ki ce ta dawo gida ba zai yiwu ba alhaji ubaid ya ce ko dai mafarki kike yi ne zainab girgiza masa kai ta yi haɗi da hawaye a kan fuskarta ta ce wallahi da gaske nake yi za ku iya zuwa falo gudu ba. binanzir ce da kanta ta dawo kusan a tare suka sako daga saman gadon da sauri zainab ta ba su hanya suka fice har suna bangaji juna tsabar sauri tun kafin su karasa falon suka soma hango mutum kwanci saman filo da bakaken kaya ga turola ɗinta a gefe ɗaya kasancewarta kasancewar ta yayi nikaf ɗin fuskarta hakan ya ba su damar ganin fuskarta wani irin mahaukacin bugu zuciyoyinsu zuciyarsu ta yi a matukar gigice suka furta sunanta binanzar a daidai lokacin gate security officers din suka shigo falon da sallama san babu kwanciyar hankali akan fuskokinsu ganin yanayin mutanen gidan yasa su ma suka kame suna faman zare ido muryar hajiya laila na rawa ta furta wallahi ita ce binanzar dina ce yarinya ta ce da ta ɓata, ita ce ta dawo da kanta ta ƙara maganar jiki na ɓari ta nufi gaban benanzir da ke kwance ta zube saman gwiwarta tare da kai hannu ta riƙo nikaf ɗin fuskarta ta ƙarasa cire mata shi kowa da ke a falon sai da yi matukar al'ajabin ganin benanzir yalwataccen gashin ganta har gadon bayanta ya nannaɗe kamar taliyar indomi babu alamun wahala a tare da ita sai ma hotun da ke kwance saman farar fatarta wani iko na Allah gaba ɗaya jikinta ya jike da ruwan zubar da ke tsatsafo mata hatta bakar jallabiyar jikinta ta manne mafatarta saboda zubar da ta wanke ta ga wata zubar da ke kurɗaɗowa ta cikin sumar kanta sumar ta jike sharkaf duk da kuwa sanyin esin da ke a falon rushewa da kuka hajiya laila ta yi haɗi da ɗaura hannayenta biyu saman kanta tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ku yi wani abu a kai mana kun tsaya kuna kallanta sai ka ce ba ku gane ta ba ɗiya ta ce binanzir Allah ya dawo min da ita da ranta sautin kukanta ya cika dakin. Zainab Mata ne ta fashe da kokan farin ciki. Security officers da ke tsaye jikinsu ya yi mugun yin sanyi. Ta farko sun yi tsammanin ba mutum ba ce, amma daga bisani bayan ta shigo cikin gidan suka dudduba kofar don su tabbatar mutum ce ba aljana ba. Ashe da ɗin kofar gate ɗin ne ba su kulle sa ba, sun manta. Shi yasa har ta samu damar sanya karfi ta bangaje kofar ta shigo ciki. Mamaki da al'ajabi sun hana Alhaji Ubaid motsawa. Ya kafe fuskar 'yar tasa da kallo yana kallonta. ruwan hawaye ne kwance a cikin idanuwansa hakika ya yi farin ciki mara misaltuwa kusan shekara goma sha shida yau rana ɗaya Allah ya haɗo musu Allah ya haɗa musu amin Allah ya kaɗo musu da hankalinta ta dawo wurinsu Allah ne kaɗai ya san uwa duniyar da ta shiga cikin shekar kuka Zainab ta ce ya kamata mu yi wani abu a kai. Binanzir tana buƙatar taimakon gaggawa ga dukkanin alamu wani abin ne ya fara da ita wanda ya haifar mata da fitar da gumi a jikinta da sauri alhaji ubaid ya sanya hannayensa biyu ya caci ta ya juya ya nufi sofa mai mazaunin mutum uku ya kwantar da ita kallon zainab ya yi je ki ɗebo min wayata a ɗaki ta amsa masa da to da ɗan gudun ta nufi bedroom ɗinsu jiki a mace laila ta miƙe ta koma saman sofa hand ɗin handin da binanzir ke a kwance ta zauna tana duban fuskar yar tata kamar ta haɗiye ta haka take ji alhaji kun tabbata binanzir ɗin mu ce ta dawo mai gemu ne ya yi masa magana. jinjina masa kai yayi babu shakka ita ce Allah ya dawo mana da ita ajiyar zuciya kowannen su ya sauke tsantsar farin ciki ne ya kama su muna taya kumarna. ita kuma muna yi mata fatan Allah ya bata lafiya ubangiji Allah ya sa ƙarshen wahalar ta kenan sannan Alhaji muna ba ku shawarar a kira malamin da zai duba ta dan yanayinta da na gani a matsayina na wanda yake da sani a ɓangaren sihiri yarinyar ka ba likita take bukata ba malami take bukata saboda duk wasu alamomi na jikinta sun nuna kamar sihiri ne da ya dade a jikinta ya kwance a firgici Alhaji Ubaid da Hajiya Laila suka dago suna duban mai gemu da yayi maganar jinjina musu kai yayi ba yau na fara ganin irin haka ba ina da tabbacin yarinyar nan kuruciya amin ina da tabbacin yarinyar nan kurciya aka yi mata amma idan kuna so ku gaskata zance na ku kira babban malamin da zai duba ta sam sun kasa magana sai binsa da ido da suke yi Ta kira hajiya laila ta iya buɗe bakin ta labanta na kirma ta ce amma binanzir da kafafuwanta ta gudu ta bar gidan tajuddin bayan ta haifu ta bar masa jinjira a cikin kwamin wanka ta yaya haka zai yiwu wane ne zai yi mana hakan girgiza kai mai gemu yayi haka za ku yi tunani saboda ba ku san dalilin tafiyar ta ba amma abin duba a nan ta yaya uwa za ta gudu ta bar jinjirin ɗanta da ta haifa ta hanyar raye sunna duk irin soyayyar da ke tsakanin uwa da ɗanta sannan idan har da gaske binanzir ta gudu da saranta tsawon shekara goma sha ɗaya me yasa za ta dawo da kafafuwanta ba a cikin hayyacinta ba ga zufa duk ta wanke suturar jikinta ni dai shawara da zan baku shine a tuntuɓi malaman da a tuntuɓi malamin da zai duba ta canji na kai alhaji ubaid yayi shi kansa jikinsa yayi sanyi da zancen mai gemu saboda akwai kamshin gaskiya a kalaman shi shigowa falon Zainab ta yi hannunta rike da wayar Alhaji Ubaid ta miƙa masa ya sa hannu ya karɓa dare yayi yanzu kada mu katse mu wani baccin sa shawarar da zan bada shine a debo ruwa a yayyafa mata insha Allahu za ta farka zuwa asuba sai a kira malamin da zai duba ta bai gemu ne yayi magana muryar Alhaji Ubaid a sanye ce. ina so zan kira Dr. Shiram ne saboda a irin wannan lokacin baya rantsawa idan sa biyu yana tashi domin yin nafilfilin dare ya ambaci hakan tare da danna wayar kunnensa ya buga ma Dr. Shiram kira ta soma ringin kallon Zainab Hajiya Laila ta yi idanuwanta sun kada jawur ta ce dauko min ruwa a firij amsa mata Zainab ta yi da to da sauri ta nufi hanyar kicin dafa kai Hajiya Laila ta yi da hannu ɗaya su markanta duk ta tarwatse a saman bayanta ta manta da yanayin jikinta don ma babu wanda ke a cikin nutsuwarsa hankalinsu na akan zir. bayan Zainab ta dawo hannunta rike da bottle wata mai sanyi ta bude murfin ta mika ma Hajiya Laila yayyafa mata tayi a saman fuskarta nan take ta sauke nan nayi nan take ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya muryarta da tsiwa take faɗin ina mahaifiyata ina mahaifina ina mijina da yata Allah sarki wannan kenan to fa duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na arba'in da bakwai ke ba mai kauna ta bace anti alina ba na son ki kuma ba na son ganin ki ya kamata ki nisanta kanki da ni idan ba haka ba zan yi miki rashin mutuncin da baki taɓa tsammani ba a kausashe ta furta maganar tana nuna alina da tazbahar hannunta kamar za ta rufe ta da bugu gyaɗa kai alina ta yi ta ma rasa bakin magana kalaman zara sun bata mamaki ba ta taɓa tunanin Zara za ta furta mata su ba. Juyawa ta yi da sauri ta nufi kofar fita. A daidai lokacin Mahabub